Assalamu alaikum wa rahmatullah. so da nan gida na so sauka to kuma gaskiya na zo na tarar da gyara da yanzu dai ina hotel kawai to ba matsala da zarar na kammala ke ku shigo mana shigo da ita mm-hmm. eh, idan na fito kawai na zan zarto insha Allah Allah ya samu da sai na fito din abokanan ku da zafin ƙara Kamar Fadila, ki shiga da ita ciki ta ɗan samu ta kintsa in tana da buƙatar wani abu sai ta gaya miki sai a yi mata kafin buƙacin. eh ah komai fa lafiya lau komai zai tafi yadda ake sansa insha Allah <laughs> ba matsala insha Allah <laughs> ta alhamdulillah masha Allah gaya maka yadda kaga falon ka haka na falon yake tun da dai bikin yan tagwayen yaya ali za a yi amma ba matsala idan kana ga kafi sannan din zan iya bar maka ni sai na karɓi bangaren no kaka da din da aka bani yayi kuma ba na tsammanin wani bambance bambance tsakanin mu kuma banda abinka wanda aka ba wuri yaushe zai ce mai gutsurna ilu ka daina kallon kanka a matsayin dan alfarma a cikin gidan nan shi fa ya ali baya nuna bambanci tsakanin bako da kuma dan gida ina so ka sa a ranka daga lokacin da ka shigo cikin gidan nan namu shikenan kai ma ka zama intacci ka wuce dukkanin wulakanci a wannan rayuwar kuma ma musamman idan aka yi la'akari da irin sadarkarwar da kai mu inda ka bar min zalaihat zaidu mai katifa mu bar wannan maganar saboda bai kamata muna dawo da bara bana ba ni a guri na duk abin da ya wuce ya riga ya wuce to bai kamata muna da da shi ba Ila shayu Ili shayu, kamar akwai wani abu na sirri a ƙarƙashin zuciyarka. Don Allah wanda ka kasa gaya min, don Allah ka yaure ka sanar da ni. Ko menene? Na san idan ya fi ƙarfi na tabbas ba zai fi ƙarfin na alba. Mun ga kadan ba komai. Kawai ina alhini ne. Saboda ka san an ce aure yakin mata. So ni ma ina ganin kamar ni aka tunkaro da yakin. Kana nufin ka ce min kai ma kana jin yadda nake ji kenan a cikin zuciyata? ka san abu ilu ni wallahi ji nake idan har ban aure zulaiha din nan ba kamar mutuwa zan yi ba ku zo ba a boye shi a yi furci ba a nuni ba amanar so har yanzu ba ta gaya min abin da kike so ba ba shi ba na so in tafi ba tare da na miki abubuwan da kike so ba saboda ba na sa ran mai gida ya ɓaci don ya sanar da ni muhimmancin ki tun kafin ki Muhimmanci na. Me ya faɗa miki a kaina? Sura ne, bai kamata a matsayina na wacce da ke aiki a ƙarƙashinta ta in faɗi abin da bai umarce ni in faɗa ba. Amma ina buƙatar taimakon ki. Ina jin a raina cewa idan har na kula da ki yadda ya kamata, ni kaina zan iya tsarin samun matsayi a gurinsa. Ko menene dalili? Ni na ban sani ba, amma na tabbata cewa ke ɗin ta musamman ce a gurinsa. Tun da aka ɗauko ni musamman domin in zo in kula da ke. Ki taimaka ki gaya min buƙatar ki domin na aiwatar da aikin da aka kawo ni garin nan. Idan har akwai abin da nake so, bai wuce sanin halin da ɗana yake ciki ba a yanzu. Kuma gashi bani da kati, ban san inda zan samu na saya ba. dama kin taɓa yin aure ne harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance ni matar aure ce yanzu haka ma da aure a kai kar ku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce na riga na gaya muku cewa da zarar ta sauka abin da nake da bukata shine a haɗa ta da ɗanta ta yi magana da shi ganinsa da za ta yi shi zai sa ta samu nutsuwa kuma ta saki jikinta ta yi abin da ya kawo ta kuma na riga na sanar da ku cewa bari ta riga ta sauka shikenan na ba ku minti uku duk abin da za a yi a gaba ban yi tsammanin akwai wani sauran abin ɓoyewa tsakanin mu ba sai da abu ya zo don amma kuma za ka ce haka kai haƙuri duk soyayya ta da zaman birni yanzu na lura ba zan iya ba to me yasa kana da gata kana da aikin yi ba neman aiki za ka yi ba ya Ali ya tabbatar da cewa za ka aiki a sabon kamfaninsa tare da ni kuma ga gida kyauta ba haya za ka yi ba haka zalika duk abin da aka shirya yi akan aure na kai ma haka za a maka shi na sani shi yasa tun tasowa ta bani da wani buri illa in yi kuɗi a rayuwata in auri macen da nake ƙauna wato zulaiha ilo ko dai har yanzu baka amince da sadaukar da aka roƙa mu a gurin ka ne. bargar na tashi cikin kuɗi da jin daɗin rayuwa wala da haka kafi ni gata saboda gatan ne ya jawo mu Ni rayuwa mara riba wanda ya zama bani da abokin kwarai sai dai ɓata gari kamar ni a baya. Kusan muna cikin wannan rayuwar Allah ya kawo zulai cikin rayuwata kuma ita ce ta zama sanadiyar shiryata. Ta yaya ba zan so zama da wadda ta zama sanadiyar shiryar rayuwata ba? Tabbas idan har ban auri Zulaihat ba. Wala rayuwata tana cikin garari dole zan koma baya saboda ban san da wa zan rayu ba. ban san da wadan zauna na cigaba da rayuwa ba kan sani ba ido Allah sarki kai da ka kasanta bayan ta girma kenan so halitta ce tun tasowa ta a rayuwata tun ban san menene soyayya ba babu abin da nake tausayi tamkar amana ce kuma yake burge idaniya idaniyata take son tozali da shi Fati Zulaiha. Wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Ta ya zan iya rayuwa? Ka gaya mu, ta ya zan iya rayuwa? A guri ɗaya da wanda nake ƙauna, kuma ba a matsayin matata ba. Wallahi, wallahi, ina mai tabbatar maka, muddin haka ta kasance, wata rana sai dai kusanci gawata. A bisa wannan dalilin, da yanke shawarar in koma ƙauye idan na auri laure amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba. Wayo, wayo daɗi Ramadan, ah, Ramadan ɗin mama, Allah na gode maka alhamdulillah. an canja mana kwanta mai kyau. Abincin mai daɗi. My baby! Mm, Ramadan, ka kyau. Allah na gode maka baka yi misin ɗina ba ka kewata. <laughs> My baby. Ramadan ka kuka. Ku daina kuka ni ina jin daɗi. <laughs> Ramadan, kai kyau, eh? <laughs> Bye bye! Ramadan ɗin mama. Baka dariya. Ah, Ramadan ɗin mama. Na yi kewarka sosai. My boy. Bye <laughs> bye. Okay, bye bye. Bye bye. Amanar riso akan damka ga wanda rai ya daminta rayuwa da umma kashe in kira ki to to gaskiya ne ina ta kokarin zan tafi gona ne zan ga gurin da za mu yi aikin a can haka yi umma gaskiya zan so a ce ki zo tunda kin ga zan daɗe ana kin ga idan tashi koma ko sai mu koma tare da ni to shi ke umma na gode Allah saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana assalamu alaikum warahmatullah me ya sake faruwa kuma babu komai sai alkhairi na so ne domin na ƙara da dagogiya ta a gare ka domin iya ƙoƙarin da kai ta kulawa da uwa da ɗanta. Ganin Ramadan ne a cikin wannan yanayi na ji daɗi sosai. Hakan ya sa ni farin ciki, ya sa kuma na samu nutsuwa. Duk da wannan tsawon shekarun da mahaifinsa ya tafi ya bar mu. Allah ya saka maka da alkhairi. Jidda, ban kawo ki nan domin ki kuka ba. Na taho da ki nan ne domin na farfaɗo miki da su mun farin cikin da kika rasa shi a baya alƙawari na ɗauka ina so na samu miki farin ciki daga nan har zuwa ragowar rayuwarki da ta rage miki insha Allah haka ba komai ni zan je gona sai na dawo Assalamu alaikum. Alhaji. Amanar amanar Allah ya kiyaye maka hanya. Amanar Allah ya baka kariya da kariyarsa. Allah kuma kai ma ya kare maka mutuncinka. Allah ya cika maka duk wani burinka wanda ka ambata da ma wanda ma baka ambata ba. Amin ya rabbal alamin. Allah ya sa ka gama da mahaifiyarka lafiya. Kuma ka gama da duniya alfarmar manzon Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya tsare. Na gode.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 zo kin da mutane ko salama babu zaki zo ki ce mutane wani a sai amaro eh haka ake yi eh, kin shigo ba salama ba komai ba alaji ta shigo ba salama ba komai alaji a'a kamata alhajin Allah da Rasulu sallallahu alaihi wasallam kenan ka ɗauki ladan taya ni kwashewa kenan a'a ba ladan na ɗauka ba na taɓa ni in ji gishiri na ji farar suya ce ko koja <laughs> amma dai gida ta ji suya gaskiya mm, gaskiya ne alhajin Allah amma ka san me ban yi tsammanin masu kuɗi 'yan birni suna cin gyaɗa wa ya gaya miki waye ce miki ba macin cin gyaɗa biki ji kirarin da aka wa gyaɗa bane da waƙarta. Mm, na iya barka jamba gyaɗa ne sihiri a bara ga biyu tana jiran a biki ba cewa ake gyaɗa mai sihiri a bara a ga biyu a murza a ga hudu a tauna a ji gardi ba dan kin yawa ba da sai dan sarki <laughs> ka iya ka iya sosai to zaka siya ke so ba me haka in kin samu kuma yanzu an kula ki kuma har zaki zo ki zake haka tana ki take ba mutane guri Allah tafi fitar laki mana ki tafi fitar laki aka ce a'a malam Maudi me laifinta ciki ni birge ni da ta yi shi yasa ka ga na tsaya hammuna wannan waƙar da ita yar fulani kuma ga ta da tallan gyaɗa alhaji ai zake wanda ta tantance na ga za ta yi yawa da ta yi ta ba mutane gudu tunda dai har ta samu ta tsaya an tsaya an kula ta gaskiya tana ce kinga jiyan ne gaba da Alhaji an yi lijan? Eh? Kwasan ini da soda. yi min da yaren da zan gane baiwar Allah cewa na alhaji ga nono mai kyau in za ka siya ko za ka yi guziri to sai da an samu akasi don ni mara kyau nake nema <laughs> mara kyau kuma wa zai so abu mara kyau ha to tun da ke ce ke sayarwa ai na san ba za a sayar min da mara kyau ba tunda duk abin da kuka dauko cewa za ku yi mai kyau ne ba za ku taba cewa kun dauko abin da ba shi da kyau ba shi sa ne muke haka san ba za ka yi da na sanar siya wannan nonon ba alhaji ina son maka addu'a amanar da ka ɗauka Allah ya saka maka da mafificin alkhairin abin da ka bayi Allah ya ji kanka da kai da iyayenka ko sun rasu ko suna rayu. Allah ya saka cika da kyau da imani. Amin Allah. ina son kai min addu'a. Da ni da ɗan uwana Allah ya cire mu daga cikin matsin rayuwar da muke ciki. Mu ma mu rayu kamar kowa. Amin ya rabbal alamin. Insha Allah zan saki cikin addu'a ta. Iso ba a boye shi a yi furci ba a kinuni ba. Na gode sosai suwa ba. Ta mata san su Alhaji Ali, ka kyale yarin nan ta tafi don Allah. Tunda dai wannan yarinya ya riga an sai abin da kin tunda ke riga an sai abin da za a sai a wajen ki take ba mutane guri mana. idan ka daka yarinyar nan ba za mu yi abin da ya dame mu ba ka zo ga guraren nan dai mun zo mun riga na nuna maka mu zo mu yi abin da ya dame mu mu tafi na tafi Allah ya sama gobe ka dawo alhajin Allah da rasu sallallahu alaihi wasallam zan dawo insha Allah ki da gida so halitta ce damkar amana ce wanda ya yi wa kadar ya damke amana shi ya yi ce tsira tukwici ne mai rodi rodi mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba zan ɓoye miki ba, amma har yanzu na ci gaba da mamakin cewa ke mata aure ce. Me ya baki mamaki? Yanayinki bai nuna haka ba, sannan kuma yadda na ga kina da addini a zahirance. Gaskiya ban yi tsammanin za ki iya wannan harkar ba. Ban gane me ke nufi ba, ki fahimtar da ni. Ki haƙuri na shiga rayuwarki, amma ba da bankin sakan mun fuska ba, ba ni da hurumin yin wannan hirar da ke. amma don Allah kar ki sanar da mai gida mun yi wannan hira da ke don idan ya san mun yi hirar nan da ke gaskiya zan samu matsala har yanzu ban fahimce ki ba da ni da ke fa duka ɗaya ne kuma hasali ma ke ce kika bani ƙarfin gwiwar zama a wajen nan ban san kowa ba kuma bani da kowa habarin ke daɗi ke ce ku kike da kowa da komai kina da mai ɗungungun ba ta yadda za a yi matsayin mu ya zama ɗaya a matsayina na 'yar aiki a matsayinki na masoyiya. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance, zuciya tsokace. ce. Don Allah ki tsoron Allah, ki gaya min gaskiya, ba ce ke? Kuma wane ne Alhaji Ali? Kuma menene dalilin da ya sa ya kawo ni nan wuri? To, to ni me kike so na gaya miki?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 ka ko ta inda ya fi ka kenan shi idan na ce alhajin Allah da Rasul yana cewa sallallahu alaihi wa sallam na gano ki yar uwata <laughs> da alama sabon saurayi kika kuma daga dukkan alamu kina son kai babba ne fa daga dukkan alamu ma yana da aure kuma da 'ya'ya. kawai ne barge ni ga shi dan birni mai kuɗi ga mutunci ga tausayi sannan yana da kyau Yau ba da akwai alamar tambaya a cikin maganar nan take idan ta yi wari ma ji amma yanzu ga yamin yadda za a kai kuɗin yanzu ka san menene zan yi iya kuɗin gyaɗa sai ka fara guwa a hannunka ranar litinin sai ka biya mana kuɗin makaranta da na laraba na sati biyu sai mu koma makaranta gaskiya kin yi tunani Allah ya saka wannan bawan Allah da alkhairi ya sunansa ne alhajin Allah da wasu sallallahu alaihi wasallam har yanzu sai nake ganin kamar akwai sauran damuwa a tattare da ke ina gaya miki idan har akwai wani abu ki sanar da ni na riga na ɗauki amanar so ina nufin ina so na baki kulawa iya daidai gwargwadon iyawata babu wani abin da ke damuna amma sai kenan jidda ko menene ni ne da baki da haka ki sanar da ni a shirye nake daga cikin dalilin da ya sanya kenan nan taho da fadila saboda ta zamanto tana tsakankanina da ke idan da wani abin da ni ba za ki gaya min ba to sai ki gaya mata saboda na san har yanzu akwai bakunta kafin lokacin da za ki saba na san nan da wani lokaci kaɗan sha Allah za ki saba da ni ba za ki riga boye wasu abubuwan ba abin da nake so da sani abubuwa ne kawai guda biyu zuwa uku na farko menene dalilin zamana na anan wajen har yanzu kuma me yasa har yanzu ban fara aikin da na zo domin shi ba duk da yake har yanzu ma ban san wani irin aiki ma zan yi maka ba wannan lokaci ne zai tabbatar da haka yana da buƙatar dai yanzu ki fara hutawa ki samu nutsuwa kafin ki fara da abin da ya kaki na insha Allah. Shi A na ce, a dama ban da hotonki kuma ina ganin eh, zan iya amfani da wayata in yi sosai na ɗauke ki sai amfani da shi. Ku haƙuri ban san kuna fi kwana ba ne ba, ai haƙuri mai gida. Ba komai. A saurara. ina so dama zan sabunta ID card ne na ma'aikata saboda zuwan sabuwar shekara da haka junha jiki zan yi hoto gaba da sosai haka ku kalli ku fuskanci nan ba ku yi a mana sai ta ce waɗanda ake wa abin gadi. Kamar wanda za a yi muku a tsara da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 duk da cewa burinki na ci gaba da zuwa makarantar islamiyya ya samu gaskiya ina da sauran damuwa domin na lura ina ba a san ranta gobe zan koma makaranta ba duk da dai ba da aljihun ta aka biya kuɗin ba ni ko sai nake ganin kamar babu wata matsala tunda bata da wani buri samar da kina kawo mata ciniki a duk sanda ake kakar wani abu gashi yanzu a gidar ma Allah ya baki sa'a kina ciniki ni kuma rayuwata ta za ta kare ka san ina da burin zama yarinya ta farko a cikin garin da ta fara sauka karatun alkur'ani kuma kai ma kana da burin zama babban likita na farko a garin nan gaskiya ne uwata a gaskiya kuma taura biyu ba za ta taba taunuwa ba matukar akwai wannan yawon tallan a rayuwarki wannan burin naki ko da zai cika ba yanzu ba to amma ko kina ganin na samu baffa na masa magana ya gaya wa ina ta daina tsora miki tallan nan a'a kar ka ja mu zan bi wata hanya sannan kuma na haɗa da addu'a har sai Allah ya kawo mu wanda zai zo ya taimake ni daban to amma wa kike tunani zai iya canza tunanin inna mm, alhajin Allah da rasulu sallallahu alaihi wasallam kaga gobe an ce zai zo malam mudi ya gaya mu da haka zan je na same shi ne mai godiya abin da ya yi amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka farta ba iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a nuni ba. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi ah, amanar so jidda amanar so me kuma ya faru naga kina ƙoƙarin guduwa don allah ka raba ɗari. bar ni in tafi ka daga dakatar da ni tafiya ta shine kwanciyar hankali na ta ya zan baki ki tafi a irin wannan lokacin a garin da biki san kowa ba citta ko dai kina da wata matsalar ne bayan wadda na sani ina da ita wace irin matsala ce wannan ko kuma menene ko kuma waye sanadin wannan matsalar taki kai ne alhaji ali alhaji ali kai ne ni kuma ta yi aka yi da zama matsalaki don allah ka taimake ni ka ta rayuwata kada ka sani cikin haɗari da nadama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin sa zuciya ta rawa amma don girman allah ki sanar da ni hakikanin abin da yake cikin zuciyarki kai hakuri alhaji ali a halikin sun bani da karfin gwiwan yi maka cikakken bayani amma wani abu na shirin faruwa da ni kuma idan ya faru da ni ban san yadda zan yi da amanar da na ɗauka ba dakata kuma menene kiman alfarma za ku da kanki idan kika yi duba da gurin da muke tsaye da ke kin san bai yi kama da gurin da ya kamata a ce muna tattauna wannan maganar da ke ba don Allah ki koma ciki sanin kanki ne gobe mahaifiyata za ta zo kuma umma ta san cewa kina nan yanzu idan kika tafi wacce amsa zan iya gaya mata in ta zo ta tarar baki nan Allah sarki karfa ka manta ni din matar aure ce ni ce nan ya fi dacewa da na kare wa kaina mutunci da kaina sai ga kai da baka taba aure ba kana tsoron kada mutuncin ka ya tabo na yi amfani da yanayinka Da zahiri da kuma kalamanka yasa na biyo ka har wani gari amma yanzu zuciyata tana gaya mu ba alhaji alin da na biyo ba wani ne can na daban ka taimaka mu kai mai kuɗi ne kana da damar aikata duk wani abin da kake so faɗin duniya ni kuma ya mace ce rauni gare ni ba ke laifi ba don kin zarge ni watakila ba ki taɓa samun kulawa kamar haka ba a lokutan baya shi sa kika yi zaton wani abu na daban amma ki sani duk abin da nake miki da wanda ne miki a baya na yi ne dan Allah don samar da farin ciki a fuska da zuciyarki wani Allah Allah zai dube ni ya samun wani daga cikin ayyukan da nai a cikin kyawun ayyuka na isa samun su a mizani ko Allah zai sa an dace a ranar gobe kiyama harshe ke fitar zance amma ki haƙuri zuwa gobe awanni kaɗan ne idan umma ta zo sai ki koma gida cikin abinci ta kwarkwance tufa jiki ya zusu ce so halitta ce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 gogewarka sosai abin da nake so da sani abubuwa ne kawai guda biyu zuwa uku na farko menene dalilin zamana a nan wajen har yanzu kuma me yasa har yanzu ban fara aikin da na zo domin shi ba duk da yake har yanzu ma ban san wani irin aiki ma zan yi maka ba Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so.